Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Yau ranar Laraba 11 ga watan Maris shekara ta 2020. cikin shirin za ku ji cewa hukumar zaɓe mai zaman kanta ta jihar borno ta fitar da jadawalin yin zaɓen ƙananan hukumomi ashirin da bakwai da ke faɗin jihar haka kuma za ku ji cewa mataimakin shugaban 'yan sandan najeriya mai kula da shiyar oyo osun da kuma ondo ya yi kira ga al'umma su taimakawa 'yan sanda wajen samar da tsaro a faɗin ƙasar za ku mu kawo muku shirin yanayi da muhalli wanda aisha ma'azu ta shirya kuma za ta gabatar mana daga nan za mu kawo muku sharhin jaridun ƙasar kamaru sai kuma wasu ra'ayi da ku masu rauke kira kuna ajiye mana sai kuma wato sai a gyara zama a fara da shan labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Ɗaya daga cikin shahararrun masana yanayin cututtuka a Amurka ya ce ya kamata Amurka da ƙasashen Turai su fi shirya ba wai kawai su ɗau irin matakan da ya kamata su ɗauka tun watannin da suka gabata kafin barkewar cutar corona ba ko kana cikin ƙasar da ba ta da cutar ko kuma mutum guda ne kawai aka samu da cutar a ƙasar babu wani bambanci ya kamata a fara tattaunawa da gaske kan irin abin da za a iya yi muddin cutar ta iso a cewar shugaban cibiyar hana yaduwar cututtuka ta amurka anthony fauci a jiya talata ya kara da cewa kuma labudda cutar na zuwa ina mai takaicin bayyana hakan zuwa jiya talata yawan waɗanda suka kamu da cutar amurka sun yi matakar karuwa zuwa 975 wato ƙarin 400 cikin kwana guda mutane akalla talatin kuma sun mutu a amurkar sanadiyar cutar zuwa yanzu shugaban amurka donald trump ya gana da shugabannin 'yan majalisar dokokin amurka da yammacin jiya talata don tattauna yadda za a rage haraji ma kamfanoni da kuma ɗaiɗaikun mutanen da suka yi asarar dukiyoyinsu sanadiyar ɓarkewar cutar murar corona ganin yadda hannayen jari suka rikito ranar litini a daidai lokacin da ake kuma wani rikici a kasuwar man fetur da kuma matsalar ta corona trump ya gana da masu bashi shawara kan harkokin tattalin arziki ciki har da sakataren baitulmalin amurka steven mnuchin wanda ya gabatar masa da hanyoyi iri daban-daban na magance matsalolin da ke addabar tattalin arzikin ƙasar ana ganin ɓangaren kamfanonin zirga-zirga a amurka waɗanda ke samun kuɗin shiga na dala fiye da tiriliyan 1.6 zai yi matuƙar galabaita saboda ɓarkewar cutar corona saboda haka ma yana ɗaya daga cikin ɓangarorin da za su samu tallafin gwamnatin amurka kasar kamaru a kasar kamaru an shiga zaman ɗarɗar a garuruwa da kuma ƙauyuka masu amfani da harshen faransanci waɗanda ke makwabtaka da sashen masu amfani da ingilishi bayan da 'yan tawaye masu gwagwarmayar ƙirƙiro ƙasa mai amfani da harshen ingilishi suka ƙetara zuwa cikin yankin masu amfani da faransancin suka kashe sojojin gwamnati baya ga ɗan makaman da suka gaba da su fararen hula na bayyana cewa ba su ma da tabbas cewa sojojin gwamnati na iya kare su. Most of us that we are doing businesses, all the businesses are grounded. So we really pray for a rapid solution to this crisis. Wannan ya ce akasarinmu da muke da sana'o'i sana'o'in ma sun kakarye saboda haka muna buƙatar addu'a saboda mu fita daga cikin wannan ƙangin. Most of us that we are doing businesses, all the businesses are grounded. So we really pray for. To nan jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya amma kafin nan za mu leƙa jihar bannan Najeriya inda hukumar zaɓe mai zaman kan ta fitar da jadawalin zaɓen ƙananan hukumomi 27 da aka shafa shekaru goma sha biyu ba a yi zaɓen ba saboda matsalar tsaro. Ga haruwa dauda ɗauke da wannan rahoton. hukumar zaɓe mai zaman kanta na jihar borno ta fitar da jadawalin zaɓen ƙananan hukumomi 27 da ke faɗin jihar za da so ma gudanar da shirye-shiryen zaɓen ne tun daga ranar goma ga watan maris ɗin wannan shekarar sannan kuma a ringa bin shirye-shiryen daki-daki har zuwa ranar goma sha uku ga watan yunin 2020 wato za kwashe watanni uku kenan ana gudanar da waɗannan shirye-shirye an dai gudanar da zaɓen ƙananan hukumomi ne na ƙarshe tun a shekarar 2008 a jihar wato shekaru goma sha biyu kenan ake gudanar da al'amuran ƙananan hukumomi ba tare da zaɓaɓɓen shugabanni ba la wanda jam'iyya ta naɗa alhaji abdu usman dai shine shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta na jihar borno wanda kuma ce zakan za gudanar da waɗannan zaɓuɓɓukan ne a mazaɓu dubu biyar da saba'in da ɗaya kuma za su yi amfani da rajistan da hukumar zaɓe mai zaman kanta na ƙasa ta yi wa al'umman jihar ne sannan kuma ba za su yi amfani da mashin ɗin nan da ake kira card ba to ko hukumar ta yi la'akari da matsalar tsaro da ake fuskanta a jihar. a'a amma duk wanda ya zauna na borno 2011 2012 2012 har 2013 ai kowa zai ce alhamdulillah abu sun ai sun yi furbin fisa bin laifa an samu daruwar zaman lafiya ke a sosai to ko su kananan hukumomi da har yanzu ma babu jama'a a ciki kamar karamar hukumar malce dai sauransu haka su waɗannan su ma za da zabe a cikin su kuma ya za a yi da su waɗannan wuraren mun ji cewa da ikon Allah some of them za su koma karsar su ba daidai ba to amma yadda abin da zai kasance wannan ba gurbi na ba to koya jami'an siyasa suka ji ne da wannan jadawali na zaben da kuma suke kallon yadda zaben zai gudana ga dai abin ɗaya daga cikin 'ya'yan jam'iyyar adawa na PDP Alhaji Umar Sanda ke cewa amma yadda gwamnati nan ta ɗauko ta shirya idan za ta yi shi da adalci ba irin yanda na baya suka kaman 2008 da 2004 wannan ba zaɓe na kai shi ba tun da ka ci ci ba yana karkashin kulawan state independent electoral commission ne so ka gani idan ita ce zaɓe ba fatan ba ma tunanin ma mutum ya shiga wannan zaɓe din tun idan ka ci ba ka ci ba me yasa saboda in ka ci ba su declare naka wajen ba yanzu ba ku da kuna da kwarin gwiwa za a yi zaben adalci ko ba ku da kwarin gwiwa in har za a yi zayen in dai karkashin wannan jagoranci da gama kane ba mu da kwarin gwiwa in sha a adalci saboda abu ɗaya duka ake yin shi gwamnati ne ta bashi kuɗi yayi kuma bai sai abin da gwamnati ba ta so ba sun da kasashe akan naja idan ana so a gyara demokradiyyar Najeriya a mayar ita na da a nan ne mutum kowa zai fitar da karfin sa ya zo tsaya ya zabe cita sunana honorable Ali Bukar Dalori state chairman din APC Borno state kasan ni abinda na gani a cikin tafiyan zaben nan domin lokacin general election na wanda ma ba state inec yake yi ba wanda shi federal inec ya yi ma mun nuna musu adalci an yi zabe lamin lafiya ba fada ba zagi muka doki zaben mu kuma yau state inec ne mu duk wanda yake da jama'a ba za mu zage su ba ba za mu yi fada da su ba za mu kwanta su taka mu mu dai mu dauki bukata mu ba fada tsakanin da su kuma mun tabbatar musu za mu yi musu gaskiya ba za mu danna su ba su fita fili da jama'a su mu mu fita fili da jama'a mu idan har gudanar da wannan zaben a ranar 13 ga watan yuni na wannan shekarar kamar yadda bernard zoli ya shimfiɗa a ya cewa wannan shine karo na uku da aka gudanar da zaben ƙananan hukumomi a faɗin jihar borno karkashin hukumar zaɓe mai zaman kanta na jiha haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gaida haruna dauda har yanzu dai kuna tare da sashen hausar murya amurka ne a nan birnin washington dc wanda yanzu agon ke cewa karfe uku da minti takwas na dare ga ibrahim dauke da sauran labaran To tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya yi matukar galaba kan Sanata Benon Bani Sanders jiya talata a zaben zama ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrat a wasu jihohi uku zuwa yanzu, ciki har da muhimmiyar jihar nan ta Michigan da ke yanki tsakiyar ƙasar. Biden wanda ke takarar zama shugaban ƙasa a karo na uku cikin tsawon wajen shekaru talatin. ya daɗa cillawa gaba a takarar zama wanda zai kalubalanci shugaba donald trump na jam'iyyar republican a babban zaben da za a yi a watan nuwamba bayan waɗannan nasarorin da ya yi a michigan mai babban kamfanin kera motoci da kuma missouri da mississippi waɗannan nasarori uku da biden ya yi na iya zama sharar fage a yiwuwar yin nasara a sauran jihohi uku da suka kada ƙuri'unsu jiya talata a zaben fitar da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar democrat yunkurin kasashen yammacin duniya na dakile kungiyoyin ta'addanci a fadin afirka ya ci tura al'amarin da ke kara yiwuwar wata kungiya ko ma kungiyoyi masu alaka da isis su nemi kafa tasu daular a nahiyar kamar yadda wani nazari na wani babban kwamandan sojojin amurka ya nuna wannan mashahurin gargadi wanda aka gabatar da shi ga 'yan majalisar dokokin amurka jiya talata an gina shi ne kan wasu bayanan sirri da suka gabata da ke nuna yadda wasu ƙungiyoyin ta'addanci a afirka suka yi ta kasaita tare da faɗaɗa burinsu ta yadda wasunsu suka mai da hankali kan afirka ta yamma sojojin yammacin duniya da na ƙasa da ƙasa da kuma na afirka sun da suke wurin sun kasa cima buri a cewar janar steven townsend kwamandan sojojin amurka da ke yaƙi afirka a bayaninsa ga 'yan majalisar dokokin amurka kan halin da ake ciki a afirka ta yamma Wata babbar jam'iyyar adawa a ƙasar Mozambique ta yi kira ga gwamnatin ƙasar da ta ƙaddamar da yaƙi arewacin ƙasar, inda aka kwashe shekara da shekaru ana ta tawaye mai nasaba da tsatsauran ra'ayi. Davis Sabingo, shugaban jam'iyyar MDM uku a wato ta uku a girma a ƙasar, ya ce ɗaukar mataki irin haka zai ankarar da ƙasashen duniya. su taimaka ma gwamnatin mozambique a gwagwarmayar da da take yi da kungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi a lardin cabo del gado tun a shekarar 2017 lardin cabo del gado mai rinjayen musulmi ya shiga fama da hare-haren kungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi waɗanda wasunsu ke da alaƙa da ƙungiyar isis labaran duniya kenan aka saura daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc Madalla. Mataimakin shugaban 'yan sandan Najeriya mai kula da jihohin Oyo, Osun da kuma Ondo ya nemi taimakon al'umma wajen samar da tsaro a faɗin ƙasar kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Hassan Umar Tambuwal. mataimakin babban baturin 'yan sandan najeriya mai kula da shiya ta goma sha ɗaya da ya haɗa da jihohin oyo osun da ondo aig bashir makama ya yi kira ga sarakunan gargajiya da ilahirin 'yan najeriya da su taimakawa 'yan sanda wajen samar da tsaro a faɗin najeriya aig bashir makama ya yi wannan kiran ne a lokacin da ya kai ziyara ta yini ɗaya a hedikwatar 'yan sanda da ke unguwar elele ibadan for people to come out and join hands with the police to ensure that uh, security challenges are neighborhood. AIG Bashir Makama ya ce mutane su fito su haɗa hannu da jami'an 'yan sanda su tabbatar da an shawo kan duk wata matsala da ta shafi tsaro. Ya buƙaci jama'a da su tseguntawa 'yan sanda masu aikata laifuffuka don a zaƙulo su. Shi ko kwamishinan 'yan sanda na jihar Oyo, CP Shina Olukolu ya ce jami'an 'yan sanda a shirye suke a kowane lokaci su tabbatar da tsare jama'a da dukiyoyinsu. A nashi jawabin alafin na Oyo Oba Lamidi Olayiwola Adeyemi ya ce sarakunan gargajiya za su haɗa kai tare da taimakawa 'yan sanda a wajen yaƙi da masu aikata laifuffuka. Oba Lamidi Obalamidi Adeyemi ya ce suna tare da 'yan sanda kuma suna haɗa kai da su don tabbatar da tsaro. Tun farko sai da AIG Bashir Makama da tawagarsa suka ziyarci Olubadan na Ibadan, Oba Aliyu Adetunji, Shona Ogomosho, Oba Jimo Oyewomi da Alafin na Oyo Oba Lamidi Adeyemi, inda ya nemi goyon bayan su a wajen samar da tsaro. A wani labarin kuma, gwamnan jihar Oyo injiniya Shayi Makinde ya rataba hannu a kan takardar dokar da ta tabbatar da dogarawan tsaron nan na Ametokun da za su fara aiki a jihar Oyo da wasu jihohin jihohin kudu maso yammacin Najeriya. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To a gaida Hassan Umar Tambuwal, to kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan waka. madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo domin sauraron wannan shiri ta adireshin mu na voahausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da shirin yanayi da muhalli wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. A wani yunkuri na inganta muhalli, gwamnatin Kano ta sha alwashin dasa bishiyu miliyan ɗaya da zimmar kare matsalar kwararowar hamada. Hakanan gwamnatin ta kuma ƙuduri niyyar sabunta hukunci akan masu sare bishiyu. Kwamishinan muhalli na jihar Kano. dr kabir ibrahim getso a yi sauraro lafiya. yana tabbatar miki cewa za a shuka waɗannan bishiyoyi miliyan ɗaya a jihar kano wannan shekara ta 2020 duk tanajin da ya kamata a yi na kuɗaɗe mun yi wannan sannan kuma yanzu abin da ya rage mana yin tsare-tsare na aiki domin a tabbatar cewa ba wai a shuka bishiyoyin eh, ne kawai damuwar mu ba a shuka su su rayu su amfani al'ummar jihar kano to wani hanyoyi za ku na tabbatar da cewa waɗannan bishiyun da aka shuka za su rayu to alhamdulillah na farko dai muna so mu yi gangami mu faɗakar da mutane mu ilmantar da su mu fahimtar da su wani dalili ne yasa za mu yi wannan aiki fahimci amfanin waɗannan bishiyoyi sannan abu na biyu shine ba mu kaɗai ma'aikatar muhalli ce za ta yi wannan aiki ba muna so kowa da kowa ya shigo saboda haka za mu shigo da kowa da kowa wato masu mulki na gargajiya da hakimai daga tai limamai masu unguwanni masu fada a cikin al'umma hatta ɗalibai na makaranta da malaman makaranta kowa da kowa za mu shigo da ce har ku 'yan jarida da ku za mu yi wannan wannan aiki domin dai a tabbatar cewa kowa ya sa hannu a cikin wannan aiki sannan banda wannan akwai yunkuri da muke yi yanzu na wato kafa doka ta bishiyoyi ko gandun daji mm. ah, a halin yanzu dokar da muke amfani da ita ah, ta tsufa ta zama abin da bature yake kira obsolete doka ce tun 1938 ake amfani da ita wasu daga cikin tanada tanadan ah, ba masu da amfani yanzu saboda haka muna nan muna aiki akan wannan doka muna sa ran insha Allah nan da wata biyu ko misalin haka wannan doka za ta zama ready daga nan kuma za mu tura ta majalisar zartarwa in dai majalisa ta sahale mai girma gwamna ya sahale to za mu tura wa majalisar dokoki domin ta zama doka a jihar idan wanda aka kama ya sare bishiya wani irin hukunci za a yi masa to ai ba zan iya gaya miki ba saboda yanzu ne muke aiki eh za a tanaji hukuncin da ya dace ga duk wanda ya sare ai dama akwai doka me yasa ba amfani da wancan dokan kamuwa shi sa na gaya miki cewa wannan dokar ta tsufa ta zama obsolete amma yanzu wannan dokar da muke za mu yi ta daidai da zamani sannan kuma za mu tabbatar cewa duk wanda ya sare bishiya ba tare da izini ba to an ɗau hukuncin da ya dace a kansa waɗannan bishiyun da za a shuka su za a ware wasu mutane ne da za su dinga bibiya su tabbatar cewa zuwa ba su dole kamar yadda na faɗa za mu sa ba mu ba ba mu kaɗai ba kullum abin da muke faɗa cewa gwamnati ita kaɗai ba za ta iya ba saboda haka za mu haɗa kai da al'umma gaba ɗaya amma muna da mutane misali muna da masu gadi wanda muke kira forest guards wanda su ma za su taimaka wajen kula da wannan bishiyoyi sannan akwai masu gadi na musamman da za mu ɗauka wanda su ma za su sa ido aikin su sa ido akan wannan bishiyoyi sannan al'umma gari su ma hakkin su ne su sa ido akan wannan bishiyoyi tabbatar cewa Ah, duk da bamu da dabbobi ba sa yawa cikin gari ko dabbobi ko mutane ko yara ba su zo sun tuge waɗannan bishiyoyin ba. A bangaren masu sa ido kuma, ɗan rajin kare muhalli Umar sali Anka wanda ke tare da Nigerian Environmental Society ya yi bayani akan wannan kuduri na gwamnatin jihar Kano. am dasa bishiyoyi miliyan ɗaya da gwamnatin jihar kano za ta yi ta hannun hukumar muhalli ta jiha abu ne na ci gaba sosai da muke fata a ce zai yiwu wanda idan allah ya sa aka dasa bishiya kamar miliyan ɗaya a jihar kano a duba da yadda ake sare bishiya a cikin birane dole sai hukuma ta yi wani abu wanda idan ba wai shuka bishiya miliyan ɗaya ne shine abu mafi a alaba tukuna a sa dokoki inda ba wai doka domin majalisa ta yi zauna ta ce ta yi doka ba doka da za a rinka bin diddigi a kai wanda duk ah, wanda aka kama a mai hukunci domin dan ka shuka bishiya miliyan ɗaya idan ka lissafa wadda kuma za a sare a cikin shekara ɗaya ma to za ka sha mamaki domin ita bishiya ba wai kamar ginin gida ba ne da za ka iya yin shi rana ɗaya don kana da kuɗi ka yi shi ko da ka sai iri ka saka sai ka rene shi kuma ka jira lokacin da zai kai har ka jama'a su amfani shi to saboda haka wannan abu ne na ci gaba amma ya za ka tabbatar da cewar ka shuka miliyan ɗayan kuma miliyan ɗaya ta tashi. masu sauraro iya abin da lokaci ya ba mu damar muku kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako. Sai ku tare mu a makon gobe. Yanzu a madadin wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir da kuma dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu da wacce ta daidaita mana sauti Julie letters fresham Ni Aisha Mu'azu ke muku sallama. Ma'asala. To ma da lagai da Aisha Ma'azu yanzu kuma lokaci da Muhammad Awal gaba zai kama na sharhin jaridun Kamaru. za mu fara shan jaridar namu na wannan makon ne da jaridan fezan info an da farkon labarin ta ke nuni da cewar yanzu dai an fara yi wa yara kanana da tsofaffi mata kisan gilla a bangaren yan awaren kasar kamaru sai kuma jaridan quotidian an da ita kuma cewa ta yi ministan tsaron kasar kamaru da sabbiti a ya bayyana cewar dole ne a gudanar da binciken kwakwaf kan waɗanda suke yi wa al'umma na wannan bangaren kisan gilla sai jaridar finkam an da ita kuma jawabi ta yi ta ce zaɓuɓɓukan da aka gudanar a ƙasar kamaru yanzu haka dai 'yan adawa sun fara ƙorafe-ƙorafen su domin ganin cewa jam'iyya mai mulkin ƙasar ta yi musu fintinkau a zaɓen kananan hukumomi da na 'yan majalisar dokoki na ƙasar jaridar republican kuma cewa ta yi kisan da ake yi wa yara ƙanana a ɓangaren 'yan aware na ƙasar jamhuriyar kamaru yanzu dai ana wuce gona da iri sai jaridar nan fba an da ta ce sojojin kasar jamhuriyar kamaru suna goyon bayan gwamnatin kasar wajen yaƙi da suke yi da masu da kayar baya a bangaren 'yan awaren kasar jaridan lejiu kuma cewa ta yi kamfanin hasken wutar lantarkin kasar kamaru a yanzu haka dai bashi ya musu katutu suna neman barin kasar ta kamaru jaridan economy kuma cewa ta yi kananan masana'antu a kasar ta kamaru suna hada kafada su da manyan kamfanonin kasar kasancewar suna samun manyan kuɗaɗe na hannun jari za mu kammala shahin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar cameroon tribune anda suka ce hukumar kwallon kafan nahiyar afirka ka sun tabbatar da cewa za a gudanar da gasar masu taka leda na cikin gida a ƙasar kamaru muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru. a gaida awal garba yanzu kuma sai wasu sakonni da ku masu waru kuke kira kuna ajiye mana. Assalamu alaikum muryar Amerika mai magana Amadu Abacha Makina daga jihar Yobe a Najeriya. A gaskiya ko kaɗan ba mu ji daɗin sauki mai martaba bakon sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu da gwamnatin jihar Kano ta fi lahumar Ganduje ta yi ba. saboda hakan ba tsaramin kawo na tsotsi da daraja da kuma kima na masarautar karo mai ɗan tarihi kan ba kuma hakan ya hakan tsirar da kima da masarautar gargajiya daga gaba ke daya saboda wannan sarki sanusi na da aka sauke babu wani takwaimin laifin da ya aikata kawai dai lamari ne na sa aka cire shi assalamu alaikum sashen hausa na rediyon america yusuf baban gaja mai trader ringin daga jihar Jigawa najeriya yau zan yi amfani da wannan dama a sanarwa gwamnan jihar jigawa badar abubakar hakika muna gani ana ayyukan raya kasa a sassa daban-daban na ƙananan hukumomin jihar jigawa amma mu karamar hukumar ringin har yau mu ga wani abu da aka zo aka yi mana na ku zo ku gari ba Shi ne nake tambayar gwamna abubakar badar abubakar shin al'ummar ringin wani abu suka yi ma ko kuma kayi suka yi ma a gado Salamu alaikum coa Mai magana daga nan jihar Benue, dan tsoho dan malam bako na malam Anas. Muna kai sabon sarkin Kano murna hawa wannan mukami da fatan Allah ya maka jagora. Mutanen makurbi sun yi murna da jin kai ne Allah ya baka wannan matsayi. Domin zama da kai da muka yi a nan makurbin jihar Benue, alhamdulillah dama mun ga alaman haka nan gaba. domin ta yadda kake so a cikin talakawa kake musu tambayoyi suke faɗan ra'ayoyinsu a ni ne abokar garba jakobo cikarafin madaki ra'ayina shine game da sarkin kano sunusi lami da sunusi ubangiji allah ya sa abin da ya faɗa allah ya biya mar bukata ya sa kuma barinsa sarkin ya zama mafi alheri a gare shi shine sanadin samun aljannansa amma ina shawartarsa don allah idan allah ya sa komai ya lafa ya dawo bauchi da zama ni ina son sa tun da muna tare tun 1971 a azare wallahi ya dawo bauchi Allah kuma ya rufa mana asiri To mun gode waɗanda ka samu damar aiko mana message sai a ci gaba da kira ta waya ana ajiye mana wani sakon mu kuma za mu ci gaba da kawo wato da wannan muka zo ga mu na ƙarshe labarai a takaice. To a takaicen ɗaya daga cikin shahararrun masana yanayin cututtuka a Amurka ya ce ya kamata Amurka da ƙasashen turai su fa shirya ba wai kawai su ɗau irin matakan da ya kamata su ɗauka tun watannin da suka gabata kafin ɓarkewar cutar corona ba. Ko da kana cikin ƙasar da ba ta da cutar ko kuma mutum guda ne kawai aka samu da cutar a ƙasar babu wani bambanci ya kamata a fara tattaunawa da gaske. kan abin da za a iya yi muddin cutar ta iso a cewar shugaban cibiyar hana yaduwar cututtuka ta amurka anthony fauci a jiya talata shugaban amurka donald trump ya gana da shugabannin 'yan majalisar dokokin amurka da yammacin jiya talata don tattauna yadda za a rage haraji ma kamfanoni da kuma ɗaiɗaikun mutanen da suka yi asarar dukiyoyinsu sanadiyar barkewar cutar murar coronavirus. tsohon mataimakin shugaban amurka joe biden ya yi matukar wato galaba kan sanatan benin bani sanders jiya talata a zaben zama dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar democrat a wasu jihohi uku zuwa yanzu ciki har da muhimmiyar jihar nan ta michigan da ke yankin tsakiyar ƙasar. To madalla masu sauraro da wannan makakashin shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Za kuma iya shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na VOA Hausa da cikin da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya ni gabatarwa sai Salman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Daryl Smith ni sarfila hashin gumal da na kuma gabatar nake cewa sai allah ya kara haɗa mu salamu alaikum